إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله ۖ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ۖ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونفسه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون تكرر هذه الآيات كثيرا خاصة قوله تعالى za ka yi ta maimaita wannan aya da dama musamman ma wannan aya da Allah ke cewa wa ulqiyas saharatu sajidin wa ulqiyas saharatu sajidin wa ulqiyas saharatu sajidin wa ulqiyas saharatu sajidin wa ulqiyas saharatu sajidin وألقي الصحرة ساجدين وانا انا سمتي تميمي تاتا سيتنجي تيغبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون wannan za ka yi ta maimaita ta ita ma daidai inda Allah ke cewa inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amalal mufsidin inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amalal mufsidin إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين سيتم تنجبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساح ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وانا أنا سمتين يتميمي تاتي إتما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ۖ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ۖ فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يؤصن عليكما شواظ من نار ونحاس فلا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا wannan mutum zai ta maimaita daidai wa min sharrin nafasati fil uqad za a maimaita shi sau da dama sai mutum ya karanta sura ta ƙarshe a'udhu mina minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to bayan mutum ya karanta waɗannan watan da izinin Allah ko yana cikin yi ko in ya gama zai ga al'amura na ban mamaki daga Allah sun bayyana shi ɗanin aljanin da da shi aka haɗa kai wurin aikin to da izinin Allah zai bayyana in kuma bai bayyana ba za ka ji shi mara lafi ya wani ihu sai wata irin atishawa ko tari kenan ya fita daga cikinsa aikin kuma zai je lalata shi saboda masifar da ya haɗa ita lokacin da ake shi aikin karatun sannan waɗannan ayoyi su ne watan mutum kuma yakan samu ko magariya ko kafira kun gani mutum ya aske gashin hammatarsa da marasa sai waɗannan ayoyi da tartil ya karanta su hucin karatun na taɓa ruwan bayan ya sa shi kafura ɗin ya narke a cikin ruwan ko kuma magaryar ya kaɗa ta a cikin ruwan hucin karatun yana taɓa ruwan to wannan ruwan shi ake son mutum ya rinka yin haka yana wanka da shi tsawon kwana uku ko bakwai a daidai irin wannan lokacin ko bokiti ko bahu do wannan wanda mutum ya yi sai dai in za a yi wanka da shi ana so a samu wuri mai tsarki ba ban ɗaki ba da ma kun gane wani lungu da aka san mai tsarki ne sannan ka karanta irin wannan kamar yadda muka ce ko a kafura ko a ruwan da aka sa mai magariya kun gane sai a rinka wanka da shi na kwana uku ko bakwai sannan a samu ruwa wanda zai isa a sha na kwana uku ko bakwai ɗin a ƙara zuba magarya ko a ƙara daka kafira ɗin a sa a cikin ruwan sai ya karanta waɗannan abubuwa hucin karatun na taɓa ruwan jama'a kun gani hucin karatun na taɓa ruwan sai ya ɗau ruwan aje a aji wannan ruwa kar a ƙara shan wani ruwa in ba shi ba har kwana bakwai ko kwana uku zuwa bakwai to da izinin Allah za ka ga Allah ya raba mutum da wannan masifa ko za ta lalace kun gani kuma in zai yi mutum ya sami yaren habbata sauda sai ya samu kwalba mai kyau ya zuba sai ya zuba man zaitun ya kwaba mai da shi kamar mai sai ya karanta waɗannan auyi gaba ɗaya kullum in zai kwanta bacci kun gane sai ya rinka shafawa a goshinsa da kirjinsa da marasa da gaɓoɓin shi ne kun gane dan shedanin aljani da aka yi aiki da shi a kan mutum to ko da ya fita yana nan yana jin haushin abin da aka yi akwai lokacin da za ka rinka ganin kamar ba tusar jaki ne ake ce mai ko menene to ai irin wannan watan wani lokaci aljani ne ke nufin cutar da mutum sai wani tsari daga Allah ya taso sai ya rasa yadda zai to idan ya harari mutum ya rinka jin haushi to irin kambin bakansu ne ko kambin ido ke bayana a jikin mutum irin wannan ko kaga an ce tusar gwauro ne ake ce mai ko menene to irin waɗannan abubuwa dai duk in Allah so za ka ga in mutum ya yin irin waɗannan abebe Allah zai tsare shi sannan gaskiya jama'ar musulmi yana daga cikin kurakure a yau da mafi yawan musulmi ke watan gudanuwar rayuwa a kansu shine rashin kula da akwai abubuwan da ya kamata a yau da yawa musulmi su rinka kula da su tsakani da Allah waɗanda ke taimakawa wurin watan Allah ya tsara mutum daga irin waɗannan matsaloli waɗanda shaidanin aljanu kai tsaye suke nufin cutar da ma mutane ko kuma ɗan uwanka mutum ya haɗa kai da su don cutar da kai misali kar ka kuskura ka ci abinci ka matsa sai ka ce bismillah in ka manta ka tuna kana cikin ci ka ce bismillah walahu wa akhirahu shaidanin da zai zo ya cutar da kai to abin da kake ci shine yake kokari ku ci tare in baka bismillah ba dan ya samu karfi na ci gaba da cutar da kai jama'a kun gani sannan duk sanda zaka shiga gida kar ka manta kai iyayenka ka shiga da kafar damu bayan sallama kana shiga ka ce bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna to shi dan sai ya ce yau ba yanda zai ba ma ni da abin da zan iya samu a gidan nan in za ka fita daga gida ka kiyaye bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya idan ka je masallaci ka ce bismillahi azim bayan ka shirka da kafar dama بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم idan mutum ya karanta wannan tun sallah asuba sun da ya shiga masallaci shedan da kanshi shugabansu sai ce yau wannan kam an tsare shi daga matsalan yau bayan da za mu iya da shi shi wannan jama'a kun gane kana yin sallah asuba ka zauna a wurin ka karanta ayatul kursi ka yi ƙoƙari ka karanta fatiha ka yi ƙoƙari ka karanta bismillahi lazi la durrum asmihi shaw'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim so uku hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so bakwai la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari in ba zai yi ba kai so goma jama'a kun gane ko sannan ka karanta wallahu so uku falake uku nasu uku jama'a kun gani sannan kai iyayenka wurin tsara kai game da cin abin da ba halas ba ne karka ka bari ka ci haram kun gane di yana daga cikin abubuwan da ke takura shaidan ko cutarwarsa shaidanin aljani kan ɗan adam jama'a kun gane kar ka kuskura kai tsiraici sai ka ce bismillahi in za ka shiga ban ɗaki kai addu'a duk inda za ka zauna kar ka manta kana zama ka ce a'udhu bi kalimatin lahi ta mat min sharri ma khalaq to za ka tashi lafiya a wuri, kar ka kuskura kuma in ka tashi ka yadda ka tashin ba ka yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ba hanya in ka bi kar ka bari kai kwana kai wannan kafaratul majlis din sai ya zama a koyaushe kana ɗauke da masu gadin da ke tsare ka daga cutarwarsu saboda haka masu watsa ruwa a kan titi don ka ƙetara ko kan hanya ko masu bugu asiri sai ga dai abu yana neman kamar ya samu mutum amma Allah na ta tsarewa sai su ga kamar abin su yana neman ya kama ka amma sai kana ta harkaka ce kai bai kama shi ba kun gani saboda kana da kula da waɗannan abubuwan sai ga kai kanka sai ka ji kamar baka gane ba sai kuma Allah ya baka lafiya to idan kana kula da waɗannan abebe Allah zai kula ya tsare ka kai ma watan ƙwaron gaske sannan duk sanda za ka kwanta bacci ka yi ƙoƙari ka yi amana rasulu zuwa ƙarshen baƙara ka yi atul kursi ka yi falaki ka yi kulhuwa ka yi nasi ka tufa ka shafa a jikinka ka ƙara kulhuwa ka yi falaki ka yi nasi ka tufa ka shafa a jikinka ka ƙara ƙulhuwa kai falaki kai nasu ka tofa ka shafa a jikinka amma kai ta mashirmanta sai ce ƙulhuwa falaki nasu sai ya tofa sai ya shafa ce ƙulhuwa falaki nasu sai tofa sai shafa ba ka aka ce ba ka karanta sura dukan <laughs> Allah ya kyauta kowace sai ka yi ta da bismillata amma kai isti'aza a ta farko shi kenan Allah kyauta wa alaikum salam eh eh ba wata addu'a illa dai ana son kai alwallah kuma shi wanda za ka yi maru'u ya fuskanci alƙibla kai ma ka dafa kan shi in zai yiwu ka fuskanci alƙibla haka aka fi so shi ma ya zama yana da alwallah sannan in mace ce ya zama akwai muharraminta a wurin sannan kar a kuskura ta zauna ba da rufe jikinta gaba ɗaya ba ta sa safa hannu da zumbulelen hijabi da safar kafa yanda dai zai zama ba wani wuri da zai iya bayyana a jikinta in ma son samu ne har da niƙabinta a fuskarta eh wa alaikum kowa zai iya in ya koya in dai musulmi ne mace na iya namiji na iya yi. kuma billahi lazi duk wanda ya shiga harkar rukuya ba tare da cikakken sani ba ko bai kula da cin halas da azkaru wallahi aljanu suna da mugun kiyayya da gaba ku debi dai aya ma ishe mu tun gabar da iblis ya fara da annabi adamu har yau fa kaga ya'ya da jikoki da tattaba kunnan tattaba kunnan ga muhammu bai bari ba tun annabi adamu fa kudi biya biyu biyo ƴaƴan shi da jikoki da tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan ga ma hakan har ƴaƴanmu da jikokin mu wallahi ba zai daina ba <laughs> Allah kyauta wadda aka walaikum salam ah, a bayyana ake yi mana kuma za ka buɗe murya sosai jama'a kun gane za ka buɗe murya sosai ka rinka yi eh kwarai eh, ku da izinin Allah alwallah tana da matukar muhimmanci jama'a kun gani sannan wani lokaci wuro rukuya shi mai kokari ya rinka amfani da kiran sallah a kunnan shi mara lafiyan eh. kun san kiran sallah ma na da tasiri sosai akan shedan shi saman za Allah ce da an fara duk sai su gudu suna wani ƙara kamar tusa bur bur bur ba su su ji sai sun ɓace sai sun yi nisan da ba su ji in an gama sannan su damu <laughs> Allah kyauta <laughs> to wannan shine abin da ya sauƙaƙa kan wannan babi da zan iya kawowa mai neman ƙarin bayani ko faɗaɗa bayanai yana iya karanta littafin waƙatul insan ko kuma shi asarul battar ko kuma sauran littafai na malamai sannan mutum na iya neman karatun da malam awal albani ya mashi wannan littafin gaba ɗaya a kasar ina jin tamanin da 89 in ban manta ba 88 ne ko na'am to za mu ci gaba da karatu wa mafatihin nari linnisa'i mala ya ce tarkusara, kun ga wurin aiko yana daga cikin mabuɗanyan wuta wanda ke da alaƙa da mata na uku shine barin sallah akwai matan da za ga gaba ɗaya ba su sallah ko musulmai ne gaba ɗaya ba su sallah akwai kuma wadda tana yi amma sai ta ga dama akwai kuma wadda tana yi amma sai lokaci kullum ya fita watan kudi ba wata ba ta yi gaba ɗaya wata ko tana yi amma sai ya kwana biyar ko bakwai ba ta yi ba sai kuma ta yi e akwai ko wadda kullum za ta yi amma ba ta yi kowace sai lokacin ta ya fita kun ji wannan sannan akwai kuma wadda ita tana yi ɗin a kan lokaci amma matsalarta ba irin yadda annabi ya karanta take yi ba yadda ta so take yi jama'a kun gane ko in ta tsaya da kasan za ta fara yanta ko yan galagala jama'a kun gane karatun yadda ta so ta yi shi jama'a kun gane ko don haka waɗannan gaba ɗayansu ba a lissafa cikin masu yin sallah gaba ɗayansu Allah ya kyauta barin sallah manin ya ce min akbari dhunub inda allamil guyub yana daga cikin manyan zirbai a wurin Allah masanin abin da ya fako daga manyan zinubai ba'a da shirki wal kufri in ka ɗauke shirka da kafirci daga manyan zunubai tarku sala in dai ka ɗauke kafirci da shirka to sai kuma barin sallah ya ƙulu ta'ala Allah yana cewa ranar ƙiyama zai tambayi waɗanda za su ga wuta ta saƙara ya ce ma salaka kun fi saƙar ko ko me yasa ku kuka shiga cikin wannan wuta mai ɗauke da masifa da bala'i ta sakara qalu sai su ce lam naku minal musallin ba mu zama daga cikin masu yi maka sallah ba ce ba mu sai mun ga dama ko gaba ɗaya ba mu ta wa lam naku nut'imul miskin kuma ba ma ciyar da talakawa da haka ku gane cewa malaman usuli suna cewa filmali haƙƙun siwa zaka yana nan za mu zo makaranta a cikin littafin tarbiyyatul aulad za ku yi mamakin Allah za ku ji yadda musulunci ya tsara yadda ake yaƙar talauci a cikin mutane billahi la ila illa za mu zo za mu karanta za ku ji za ku ga yadda da za a ce abu wannan tsarin za a magance mafi yawan matsalolin talakawa Allah kyauta kuna kallon fa albashin 'yan majalisa a shekara rigimar da ake ta yi albashin 'yan majalisa kowane mutum ɗaya a shekara shi kadai ya kai albashin generals a aikin soja mutum 82 shi kadai albashin shi ya kai albashin generals na najeriya 42 ko da takwas. ya kai albashin kwamishinonin 'yan sanda 89 kai

za a iya ɗau za a cikin albashin kowannensu kowane ɗan najeriya kullum za a iya bashi naira ɗari uku a shekara kullum ɗari uku har yaron da aka haifa yanzu zai iya samun ɗari uku kullum a shekara na albashin shi shi kaɗai a shekara din najeriya <laughs> kaga allazi jama'a malam ko duk sun kwashe kudin kasar Allah kyautu to kun gani kowanne in ka kalla za ka ga bai komawa ya kula da abincin talakawa yankinsa saboda Allah kudi ba ku ga irin halin da al'umma ƙasar nan suke ciki kudi ba a ce mutum ɗaya a cikinsu irin kudin da yake ɗauka saboda Allah Allah kyauta Allah kyauta da haka dai suka ce mu ba mu zama muna ciyar da talakawa ba wa kunna na hudu kullum kutsawa muke cikin saƙon Ubangiji ma'al tare da masu kutsa suna shiga cikin saɓon Allah to ka gansu ne ba su ciyar da talakawa kuma duk inda saɓon Ubangiji yake wala za su kutsa da cikin masu yi ta ta yi da su kuna kallon mutum ne fa a cikin wani lokaci aka ce ya sai wasu motoci ne set guda shida naira miliyan ko casa'in ne ko ɗari tara ne na manta hadda e eh, akwai wadda a ciki set ne motar haka ake sayar da su gaba ɗayansu hadda wadda shi kaɗai ne yan ƙarama ita ba a shiganta a hau titi sai dai a ta yawo a cikin gida wata yan majalisar ƙasar nan Allah ya <laughs> Allah kyauta to kun dai ji wa kunna nukadhibu bi yawmiddin wannan yasa muka kasance muke ƙaryata ranar sakamako ko dai da baki ƙarar mu ƙaryata ko kuma aikin da muke yana nuna muku mun ƙaryata kiyama billahi la ilaha illa huwa akwai wanda in bai bude baki ya bude baki ya ce bai yadda da kiyama ba ranar sakamako amma ayyukan shi in ka kalla wannan ko bai faɗi da baki ba wallahi yana nuna bai yadda ba Allah kyauta suratul muddathir aya ta 42 zuwa da bakwai waya kulu aidan kuma Allah na cewa hatta atana al har mutuwa ta zo mana al huna al haka muke ta yi har mutuwa ta zo mana da ma kun gani ba mu ankara ba kawai muka ji mu a kabari shine alhakumut takasur ka karanta malam gumi yace al-takasur ko kuma alhakumut takasur tana daukar ma'ana biyu wurin malamin fassara malaman tafsiri alhakumut takasur tara abun duniya ya ɗauke muku hankali ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir kuna ta tarawa ba ku ankara ba har sai da kuka ji ku cikin kabari mutum na ta tara halas da haram to wani zubin ma bai neman halas ɗin haram yake ta tarawa bai ankara ba sai ji shi a kabari mala ya ce wata fassarar ita ce alhakumu takasur attakasur shine watan alfahari da yawan dangi sai mu ce maka ai danginmu ina kuka isa to wannan sai ya ɗauke musu hankali ba su ankara ba saboda irin wannan alfaharin da ke ɗauka hankalinsu cewa mun fi yawa har sai sun kai ziyara kabari ya ce abin da haka take nufi shine mutum idan rikici ya rikici na mun fi yawa mun fi ku mun fi ku kaza hatta zurtumul makabir ya ɗauke hankali har sai kun kai ziyara kabari sai in ce ai in kana so in mu je makabarta sai su kama hanya sai ce wannan kabarin waye wannan kabarin waye sai ce kai nuna mana naku <laughs> Allah kyauta to ya ƙini wurin sufaye shine sakankancewa akan abin da kake wa Allah kun gane ko ka san sufaye suna da wani abu da suke cewa wa budu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin sai ce atayal yaqin sai ga ya daina sallah kun gane ya daina azumi yana zina yana luwaɗi ya ci kuɗin mutane a yi ta rigima idan kai magana sai ya ce a a tayil yin. me yasa to ka daina sallah sai ya ce ai tabbas ne ya zo min shine al yaqin watan bautar da nake ma Allah na samu tabbacin ta isa to me yasa kake zina ai ibadar da ne masa na samu tabbacin ta isa hatta yawa shi sa nake zina nake luwaɗi saboda in ban yi su suka ɗanci ladan da zai biya ni ba ladan aikin da ya bani ladan ayyukan da na mai in ban rinka yin waɗannan abubuwan suna cin ayyukan nawa ba to ina da yaƙini da ya zo min in na je lahira gaskiya bai da abin da zai iya biya na wai Allah bai da abin da zai biya su Allah ya kyauta wa Kulu aidan kuma Allah na cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun maimakon aqamus salata Allah ya ce adaus sala kun ga Allah ya bi sahabbai ya ce su rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wa iqamis salati wa ita zaka da ma kun gani Allah ya ce warsu irin mazaje ne gwarazan mutane neman kuɗi bai ɗauke hankalinsu game da tunanin haɗuwarsu da Allah neman kuɗi bai ɗauke hankalinsu game da tsayawa da Allah sallah to kun ji su yanda suke ko sai Allah ya ce amma fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu suka zo suka maye gurbinsu su kajiyan da suke suna tafiya sai aka samu wasu suka zo daga baya suka maye gurbinsu a musuluncin nan kadeji su Allah ya ce a kamus salata su waɗannan da suka zo daga baya Allah ya ce a da'us salata su sai suka rinka wulakanta sallah suna tozarta ta suna cin mutuncinta wattaba shahawa suka rinka biye ma abin da ran suke so fa yalqauna ghayya da sannu za su haɗu da wuta gayya ka ji sunanta ne hmm. ka zan ko iyanan masifa ta kai Allah kyauta suratu ma'un aya ta hudu zuwa ta biyar suratu maryam aya ta hamsin da tara waya kolo kuma Allah na cewa fawailun lil musallin balbalin bala'i da masifa ya ƙare akan masallatan nan jama'a kun gane ko kuma wani rami mai ɗauke da masifar da duk wani ɓangare na wutar jahannama yana tsoron masifar cikin ramin to wannan ramin ya tabbata akan masu sallan nan suwaye su allazina hum an salatihim su ne waɗanda game da sallarsu suke rafkana yanzu wani bai yi la'asar ba ko musulmi ne Da <laughs> ma kun gani Allah kyauta suratu ma'un aya ta hudu zuwa ta biyar wa idza kana hadha halu man yu'akhiru sala in dai wannan shine halin mai jinkirta sallah an aukati har lokacin tefi ta bai ba halin da zai shiga kenan aw la yu'addi arkanaha ko kuma baya ba da rukunnanta kamar yadda shari'a ta tsara wa khushu'aha kuma bai bada da bai bayyanar da tsoron Allah shi a cikinta to in dai kun ji wannan bala'in zai haɗu da shi to fa ma halu tariki sala to ya halin wanda bai sallar gaba ɗaya wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma dama fa annabi ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala alƙawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah kafirai kenan faman tarakaha don haka duk wanda ya batta a cikin musulmi da kafara ya zama zuzurutun kafiri Da ma kun gani tare da malamai na ta kai komo akan wannan matsala Allah shine mafi sani annabi da ya ce da kafara su dai malikiya sun tafi akan wanda bai sallah kafiri ne ku karanta ibnu ashir ko ibnu rushdin babin yanka ya ce idan ya yanka ba a ci me yasa ya ce li'ajil kufri saboda zunzurutun kafiri ba yi sallah kun gani kuma wanda bai sallah in ka sa kayan shi kai sallah baka da sallah malam fiqin malkiya haka suka ce da ya baka riga ka sa kai sallah da ita ba sallah ita kanta ya ja mata laifi ya ja mata matsala wa alaikum salam mm. waɗannan kayan da ake kawo da kasashen kafirai irin gwanju da an ka sai ka wanke ka sa kai sallah da shi to in dai baka ga wata najasa da ta bayyana ba sai a ce kayi ganganci ibada ka kayi ta akan tafi wa alaikum salam to kaji jama'a ku bari a ci gaba da karatu wannan hadisi gashi nan mala ya ce sahihi ne al'imamu ahmad fitar da shi mujalladi na uku biyar shafi na 346 haka tirmidhi lamba hadisi na 2621 haka al'imamun nasa'i lamba hadisi na 464 حديث بريدة وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما النبي يتشي من فاتته صلاة duk wanda sallar la'asar ta kubce mai hal ta faɗi biyu ba da gangan la'asar ta kubce mai har rana ta faɗi bai yi ta ba habita amalku ayyukan da ya ma Allah tun daga ran da aka fara karba aikin ya lalace gaba ɗayan shi jama'a kun gani inna lillahi wa inna wannan hadisi sahihi ne al-imam bukhari ya fitar da shi lamba hadisi na 553 imam an-nasa'i mujalladin farko shafi na 236 hadisin abdullahi